بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر da takaitaccen tafsirin alkur'ani a cikin sauti. Suratul Tagabun an saukar da ita a Madina daga tsawatarwa daga abin da yake janyo nadama da ihu bayan hari a ranar alkiyama. Tafsiri fi samawati wa ma fi وما Lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. abin da yake cikin samai da ƙasai na halittar Allah yana tsarkake shi daga kowace irin tawaya kuma yana girmama shi Allah shi kaɗai ne yake da mulki babu wani mai mulki wanda ba shi ba kuma kyakkyawan ambato ya tabbata a gare shi kuma mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون basir. shi ne wanda ya halice ku ya ku mutane daga cikinku akwai wanda ya kafirce masa wanda makomarsa ita ce wuta kuma a cikinku akwai wanda ya imani da shi wanda makomarsa ita ce aljanna Allah mai gani ne ga ayyukan da kuke aikatawa babu abin da yake buya daga cikin ayyukanku kuma zai yi muku sakayya a kai خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم wa masir ya يا sammai kuma ya halicci ƙasai da gaskiya bai halicce su don wasa ba kuma ya suranta ku ya ku mutane sannan ya kyautata surar ku duk bisa falalarsa don da ya ga dama da ya sanya surar ku ta zama mummuna kuma gare shi kaɗai za a koma ranar tashin alkiyama ya saka muku akan ayyukanku wanda ya aikata alheri ya ga alheri wanda ya aikata sharri shi ma ya ga sharri يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ya san duk abin da cikin samai kuma ya san duk abin da cikin ƙasai kuma ya san duk abin da kuke ɓoyewa na aiki ya san kuma abin da kuke bayyanawa Allah masani ne da abin da yake cikin kiraza na alheri ko sharri babu abin da yake buya a gare shi الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يا ku mushrikai shin labarun al'ummomin da suka gabata masu karyatawa ba su zo muku bane kamar mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da kuma wasunsu sai suka ɗanɗani uƙobar abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci a duniya kuma a lahira suna da azaba mai raɗaɗi tabbas haka ne labarun waɗannan masu ƙaryatawa sun zo muku don haka ku yi izina mana da yadda ƙarshen lamarinsu ya kasance ku tuba ga Allah tun kafin abin da ya same su ya same ku wannan azabar da ta same su ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد hakika ta same su ne saboda manzannin Allah suna zuwar musu da hujjoji bayyanannu amma sai suka ce suna masu inkarin a ce manzanni sun zama daga cikin mutane yanzu mutane ne za su shiryar da mu zuwa ga gaskiya don haka sai suka kafirce suka bijire ga yin imani da manzannin sai dai ba su cutar da Allah da komai ba shi kuma Allah ya wadata ga imaninsu da da'arsu domin ba za ta kare shi da komai ba Allah mawadaci ne baya da bukata a wurin bayansa, kuma shi ne abin yabo a cikin maganganunsa da ayyukansa زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير waɗanda suka kafirce wa Allah sun riya cewa Allah ba zai tashe su a rayi bayan mutuwarsu ba ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu inkarin tashi bayan mutuwa cewa na rantse da ubangiji na haka yake tabbas za a tashe ku ranar alkiyama sannan kuma wallahi za a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya wannan tashin mai sauƙi ne a wurin Allah don shi ya halicce ku a karo na farko don haka shi mai iko ne akan ya tashe ku bayan mutuwar ku a raye don yi muku hisabi da sakayya فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ku mutane ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da alƙur'anin da muka saukar wa manzanmu Allah masani ne kwarai da abin da kuke aikatawa babu wani abin da zai ɓuyar masa daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ya kai wannan manzo ka tuna ranar da Allah zai tara ku a ranar alkiyama don ya saka muku akan ayyukanku wannan ranar da asarar kafirai da tawayar su. za su bayyana a fili ta yadda muminai za su gaji gidajen 'yan wuta da suke cikin aljanna su kuma 'yan wuta su gaji gidan 'yan aljanna da suke cikin wuta duk wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki na gari to Allah zai kankare musu munanan ayyukansa ya shigar da shi aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu za su dawwama a cikinsu har abada ba za su fita daga cikinsu ba kuma ni'imar cikinsu ba za ta yanke ba wannan abin da suka samu shine rabo mai girma wanda babu rabon da ya fi shi والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda muka saukar wa manzanmu waɗannan su ne ‘yan wuta kuma za su mu a cikin ta har abada makomarsu ta yi muni. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم babu wata musiba da za ta samu wani a karan kansa ko cikin dukiyarsa ko ‘ya'yansa sai da tsarawar Allah da hukuncinsa duk wanda ya imani da Allah da ƙaddararsa da hukuncinsa to Allah zai datar da zuciyarsa da sallama wa lamarin Allah da ƙaddararsa Allah masani ne na dukkan komai babu abin da yake ɓuya a gare shi. wa الله rasul فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi wa manzo ɗa'a, amma idan kuka ba da baya ga abin da manzo ya zo muku da shi to ku sani laifin wannan ba da bayan yana kanku babu abin da yake kan mu sai isar da abin da aka umarce shi da isarwa kuma ya isar da abin da aka umarce shi الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله shi ne abin bauta mawa da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba kuma ga Allah shi kaɗai ya kamata muminai su dogara a cikin dukkan lamuransu. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم يا قوه da suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta hakika wasu daga cikin matanku da 'ya'yanku maƙiyanku ne domin suna shagaltar da ku gabarin ambaton Allah da yin jihadi akan tafarkinsa kuma suna kashe muku gwiwa don haka ku yi taka tsantsan da su kada su yi muku tasiri kuma idan kuka yafe musu kurakuransu kuka rufa musu asiri to ku sani fa Allah zai gafarta muku zunubanku ya yi muku rahama saboda sakamako yakan zo kamar irin aikin da aka yi. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم حقيقه dukiyarku da 'ya'yanku jarrabawa ce a gare ku domin za su iya saka ku nemi haramun ku bar da'ar Allah kuma hakika Allah yana da lada mai yawa a wurinsa da ya tanada ga wanda ya fifita yi masa da'a akan biye wa 'ya'ya ko shagalta da dukiya wannan ladar mai girma shine aljanna فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa matukar kun samu damar yi masa da'a kuma ku zama masu ji da biyayya ga Allah da manzansa ku sanya dukiyarku da Allah ya azurta ku da ita a cikin ayyukan alheri duk wanda Allah ya kare shi daga son kanshi to waɗannan su ne suka rabauta da abin da suke nema kuma suka kubuta daga abin da suke tsoro ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم idan kuka ba Allah rance mai kyau ta hanyar bayar da dukiyoyinku saboda Allah, to za a ninka muku lada ta hanyar sanya lada ɗaya ta zama goma, har zuwa ninki ɗari bakwai, har zuwa ninki masu yawa, kuma ya gafarta muku zunubanku haƙiƙa Allah mai yawan gode wa bayansa ne yana ba da lada mai yawa akan aiki kaɗan kuma shi mai matuƙar haƙuri ne baya gaggauta saukar da uku alimul عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah mai tsarki masanin duk wani ɓoyayyen abu ne kuma masanin duk wani bayyanannen abu ne babu abin da yake buya a gare shi daga cikinsu kuma shi ne mabuwayi wanda ba a rinjayarsa kuma mai hikima a halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa